sai ku subscribing ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV. A birni tsantsarwa wayo ke sayan taba. Ya dace da kowa mai hajji. ta wadin mun je can bata nan, mun je wancan unguwar bata nan. Nan ɗin a abubuwa. Na ta mu mu tafi. Ta mu ta. Tunanin inda za shi shiga ba za mu gano ba ne mu tafi mana. mu tafi dan kai dade mun samo ta a cikin nan gidan tunda naji kana ciya shige mu jina na san tana ciki kin ga mu gudu ba gudu ne bayan labai a ina duk unguwan makwatan nan unguwa ba inda mu je ba ba inda mu je ba sai Allah ya tuna asirinki a nan gurin gaishe gaisuwa na to gaisuwa ba ba za ki za ki ki abin nan mu ah dan kai dade in ban da ganganci kai da garin ma za a layance oh hop ina magana yaro yana birni yanda kika hada shi kuka gudu binni aka bi ku aka kama ku kuka sake guduwa abinda da bature ke cewa escape under capture sarki Allah ya baka yawa wani fini muna yara eh eh kwabo ne shi Allah sarki escape under capture Allah ƙara sanki ke bari ga miki gaskiya in ba za ki iya kawo shi ba ma to hukumar NNPC za ta zo ta hada ki ta kama ki da yan sanda a je shi ko a binciko shi Allah ya ba ta rai me ka kuma maganar hukumar man fetur cikin wannan al'amarin ba ita yake so ce ba hmm. EFCC e ne ke so e, hukumar EFCC za ta zo ta hada ki ta kama ku ku ji ta kibinta ko yaron ko ba ta kauna Allah yalla ba ina za ni je nemo shi ya yana cikin binni binni da yawa take ban san inda zan samo shi ba wallahi kuka shigo kuwa ah. kuka shiga to ai na lamu na ga yana hannun ku ma ko ai bari in ga miki ba za mu taɓa baki da lama ba ba zan sake shi ba sai kin fito da wannan yara Allah ya baka yawan rai wato tana neman ta ja ran saraki ya ɓaci saboda amma ni ran kai daɗe da ba don ce ne maka azarbaɗi ba saboda mu duk abin da zai zama ya shafi bada ka ce mu yi zami da sai a mata matsa irin na tunkuza ta fitar da mai sai ta fito da bayanin inda yake in ba ta sai ta zanka kwashi kafarta kwashi mun kafarta da Allah kai haƙuri. To zaki zaki fito shi kuma ki fito. To in ka kwashe kafar ran labe da me zan je binnin to in nemo shi. Zaki taimaka ki fito da shi? Ni dai ban san inda zan je in fito da shi. Shikenan. An dai baki. A. Ah! Ran kai dade. Kai dan Allah ka bata. Dan Allah ka bata. Kar Allah ya san Ka fito da shi. A dai sai Allah ya yi Ya Yau san ka ne. Allah ya fasa Allah ya taimake ka. Eh Allah ya zakin Allah ya taimake ka. har gidan malam lawan ne ma dan Allah eh ai gidan dai eh, gidan na Allah ne eh, kuma Allah na tuwo na bi ta mata kimi ne ne eh, to ranka ne ai garin nan nawa ne ai garin ka ne ka haɗe sa gidan waye gidan na Allah ne na Allah na bakin danga wani na na na na na mu eh oh, oh, Allah na tuwo zo Allah ya baka zo Allah ya baka irin waɗannan yaran ka amma bari wuce aka saka dinnan ba ita ce wanda ya saka akan abin da bai ta kada amma wannan mijin dan maguciya ne magi fa akan magi akan magi hmm. ka ji dan dan murmu da gishin amma ba magi ka ji dan yarinya wai gishiri wai wai wai wai magi magi sha sha sha to ni ina ruwan nan Allah tuba me za ta yi mun ne kullun da ya baci ai ko wata da daga na ce da uwarta ya hakuri Allah ya ba a dinga shafa zuciya ruwa Allah fice ka eh. ai uba ta fi gaban wasa uba fa ah, to ai ita abin da kake so eh. dole ka kingima shi haka ne sai ka ba uwar hakuri ka ce ya hakuri musamman ma ranka ya dade baba ya hakuri eh, baba baba ya hakuri Allah ya ba ta duru abin da ku so yayar mm. sai da ce to nayi haka ne hadi haka ne a a a har gaba gaskiya to ranka ya dade abin da zai baka mamaki talaka ya iya kiwon nan ta hau haka bari kuma ranka ya dade ana hannunku Allah ya baka Allah ya baka na auri wannan <laughs> ai sai na kwan arba'in ba a fada ba Allah ya ba ka wani. ina can yi. ran kai daɗe ba ka kallon ba shike na sai ka ji ana kana ku bauni ko ka ai na cikin gida mana Allah ya baka ba ta ina laban nan ne ni ko ina cikin ɗaki. ai shu abu na hidin ga cikin kai ana kowa ya zauna kowa ya zauna dan yau a birni tsantsarwa yau ke sayan taba ya dace da kowa mai haja shi ke biya wallahi kaga an ɗau mutum aiki kamar a caci aka siyo shi a mai da kai awon igiya fitowa ba za a fito ba za ka shiga gidan ba ba za a kasa abincin safe da kai ba a ce kuma ka yo sammako da safe ka furo gidanku ba a yi ba nan kuma ba za a ci da kai ba kuma ba za ka shiga gidan ba sai an fito to wallahi yau sai na danna hon din duk abin da sai dai wallahi na danna shi wallahi sai na danna sosai ma ku kifi da kuma wanne ne Yeah. dạ dạ mình quân mình có cái là mình quân mình có mà hết tao đã mình chết mẹ ba đi nè à mình chết không em cũng chết quá mình biết mà cắm mình chết mình cho bà hết rồi mình chết To me kai? A kai dai mu dai kaji bayani. Haka za je mu tafi dan Allah ku da ka rike ganga. Tinga tinga kenan. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke sayan taba ya dace da kowa mai haja ke Allah yanda kuka gyara min abinci na kuma Allah gyara ku amin Allah muku albarka da a ah, tura tura Allah muku yanda kuka mun ya Allah Allah Allah ina roƙon ya Allah Welcome to that. We will come to that. Oh yes. Oh yes. Oh Oh yes. bayan Allah nan yan arziki wanda za su gama da duniya lafiya ina gudu sai suka mata tunga. Wai menene ne? Ba eh, komai. Ba komai. ne. ne. Amen.